Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صلي على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da muhammad albauchi daga nan sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan kuma sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da sunusu ina wunti sai shirin nan na murai masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar shirin mu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da zuwa 8,20, da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7,20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma ga muhammad awal bauchi ya shigo tare da labaran duniya da dume su. to da farko ga muhimman kanansu ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta bayyana cewa rashin mayar da martani ga isra'ila shi zai karfafa ta ci gaba da kawo labanan hari gwamnatin sudan na shirin mika tsohon shugaban ƙasar ga kotun icc ƙungiyar chelsea ta lashe kofin super cup na turai to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan mataimakin shugaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sheikh na'im kasim ya bayyana cewa idan da ba don martanin da kungiyar ta hezbollah ta mero isra'ila ba da haramtacciyar kasar za ta ci gaba da kawo wa kasar labanan hari shek na'im kasim ya bayyana haka ne a jawabin ashura da yi don tunawa da shigowar watan muharram inda yayin da yake magana kan harba makamai masu linzami da hezbollah din ta yi zuwa cikin isra'ila a matsayin mai da martani ga hare-haren da isra'ilan ta kawo kudancin labanan shek din ya bayyana cewa idan da ba don martanin da aka yi wa isra'ilan ba to da ko ta ci gaba da kawo hare-hare wuce gona da iri a kan mu na'ibin shugaban na hezbollah ya ce hezbollah da ba ta son yaƙi to amma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba kamar yadda aka gani a baya wajen mayar da martani a duk lokacin da isra'ilan ta kawo hari na wuce gona da iri shek Kasim ya sake jaddada aniyar ƙungiyar tasu ta ci gaba da kare mutuncin ƙasar Labanan daga duk wani ƙoƙari na keta hurumin ƙasar. yana mai cewa amurka dai ba a bar yarda da kuma dogaro da ita ba ne a ranar biyar ga watan agusta nan ne dai isra'ila ta kawo hari kudancin labanan lamarin da ya sanya dakarun na hezbollah mayar mata da martani ta hanyar harba makamai masu linzami guda ashirin cikin yankunan da isra'ila ta mamaye kusa da sansanin sojinta na taub gwamnatin kasar sudan ta sanar da cewa ta yanke shawarar za ta mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun hukunta manyan laifuka na duniya kamfanin dillancin labaran afp ya bayar da rahoton cewa ministan harkokin wajen kasar ta sudan maryam sadiq al-mahadi ita ce ta faɗi haka din inda ta ce sun tattara tattauna tare da wakilin kotun manyan laifukan ta duniya karim khan a birnin khartoum dangane da mika jami'an sudan da suka aikata laifukan kisan kiyashi. ta ce wakilin kotun na icc ya yi mara ba da kyakkyawan haɗin kai da gwamnatin sudan ɗin take baiwa kotun musamman ma dangane da batun ƙin bin kadun waɗanda suka aikata laifukan yaƙi da kisan kyashi a kan al'ummar yankin darfur kimanin mako guda kenan da ƙasar sudan ɗin ta zama mamba da ta rattaba hannu a kotun manyan laifukan ta duniya inda gwamnatin amurka ta yi lalaye maraba da hakan tare da bayyana cewa hakan zai taimaka wajen gurfanar da wasu daga cikin tsofin jami'an kasar a gaban kotun domin hukunta su da dama dai sun yi amanna da cewa an tilasta wa sabbin mahukuntan kasar ta sudan ne waɗanda suke yin biyayya sau da kafa ga turawa wajen ɗaukar wannan mataki babbar manufar tilasta sudan domin ta zama mamba a kotun duniya din shine da ya mika albashir da mukarrabansa ga wannan kotun a yau ne ake sa ran za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar zambia inda shugaba mai ci edgar lungu yake neman yin tazarce akan karagar mulkin kasar a daidai lokacin da kasar take fuskantar matsalar tattalin arziki mafi muni a tarihinta da kuma zargin da ake yi na take haƙoƙin 'yan adawa shugaba lungu ɗin da zai yi takara ne da babban ɗan adawa na ƙasar hakinde hichilema ɗan shekaru 59 a duniya wanda kuma wannan shine karonsa na shida yana tsayawa takarar shugabancin ƙasar ba tare da yayi nasara ba a baya dai sau biyu mr liman yake shan kashi a takarar da ya da shugaba lungun wato a shekara ta biyar a zaben cike gibi da mutuwar shugaban kasar na wancan lokacin michael sata ta haifar sannan kuma a zaben shugaban kasa da aka gudanar a shekara ta 2016 rahotanni dai sun ce tuni aka baza sojoji a yankuna daban-daban na kasar sakamakon zargin da jam'iyya mai mulki ta patriotic front ta yi na cewa 'yan adawan suna amfani tashin hankali wajen dakile ayyukan zaɓe lamarin da su kuma 'yan adawan suka zargi gwamnatin tana da amfani da karfi wajen raunana ruhin 'yan adawan ana ganin yiwuwar wato akwai yiwuwar a wannan karan shugaban lungun ya fuskanci hamayya sosai sakamakon matsalolin tattalin arziki da ake fuskanta a kasar wanda hakan ya janyo raguwar masu goyon bayansa a kasar. to masu saurare kada da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu ta nan birnin tehran gwamnatin kasar afghanistan ta bullo da wani shiri na bawa kungiyoyin jama'a makamai a shirin da take yi na fada da kungiyar taliban da kuma kawo karshen ci gaba da kame garuruwa da take yi a kasar ministan cikin gida na kasar janar abdulsattar mirzakwal shine ya bayyana hakan a wata hira da yi da tashar talabijin dinnan ta aljazeera ta kasar qatar inda ya ce gwamnatin tana da wani shiri mai mataki uku na fada da kungiyar ta taliban inda ya ce za su goyo baya wa da to da kuma ba wa kungiyoyin sa kai na jama'a makamai a shirin da suke yi na tsayin daka da hana taliban din ci gaba da kama garuruwa janar mizakwal ya ce matakin farko na shirin shine dakatar da irin nasarorin taliban din take samu kan dakaru na gwamnati na biyu kuma shine tattaro dakarun gwamnatin don tabbatar da tsaron garuruwan sai kuma mataki na uku shine kaddamar da hare-hare kan taliban din yana mai cewa halin yanzu dai suna a mataki na biyu ne na tattaro dakarun gwamnati da suka gudu daga wajajen da suke hakan yana zuwa ne a yayin da kungiyar taliban din take ci gaba da kwace manyan biranen lardunan kasar wanda ya zuwa jiya laraba dakarun kungiyar sun kwace manyan biranen larduna tara na kasar bayan sun kori dakarun gwamnati ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea ta samu nasarar lashe kofin uefa super cup na bana bayan da ta doke kungiyar kwallon kafa ta real ta kasar Spain da ci shida da biyar a bugun finariti tun da fara da kungiyoyin guda biyu sun tashi wasan ne da ci daya da daya lamarin da ya sa aka je karin lokaci amma nan ma dai babu wacce ta sanya kwallo a raga yar uwanta abin da ya kai su ga bugun finalti din wato bugun daga kai sai mai tsaron raga a minti na 27 da fara wasan ne da dan wasan kungiyar chelsea din ta birnin london hakim ya ce mata kwallonta na farko sai dai kuma kungiyar biyar din ta farke wannan kwallon ne mintuna bakwai kafin a tashi wasan ta hannun dan ta giral moreno a bugun penalty din da kungiyar chelsea din ta yi nasarar zura dukkanin kwallayen nata guda biyar alhali da kuma biyar din ta barar da guda lamarin da ya ba wa chelsea din daman lashe wannan kofi to shi dai kofin na uefa super cup ana buga shi ne tsakanin kungiyar da ta lashe kofin zakaran zakaru na turai wato champions league wanda a wannan karon ita ce kungiyar ta chelsea da kuma kungiyar da ta dauki kofin wepa league wace ita ce biyar real din ta masu saurari karshen labaran duniyan kenan. Muhammad walba cikin nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai jagoranta. Muleka jaridunmu na yau. To masu saurare ba za a ɓata lokaci bari mu leƙa tare da Najeriya inda za mu kawo muku jaridar ta Premium Times wadda ake bugawa da harshen Hausa in ta kawo labarin cewa akalla mutane 146 ne suka rasu dalilin kamuwa cutar amai da gudawa to kalara a jihar Kebbi. A labarin da jihar ta buga ta bayyana cewa wato cutar ta kolera ta ko kuma amai da gudawa ta yadu zuwa jihohin yankin arewa maso yammacin ƙasar Najeriya inda bisa da da aka fitar nuna cewa mutum 75 sun mutu a jihar katsina zamfara mutum 30 yayin da a jihar sokoto mutane 23 ne suka rasu sai kuma a jihar kano wato mutane 119 suka rasu shugaban asibitin yahya memorial aminu bunza wanda ya tabbatar da cewa lalle cutar ta barke a jihohin arewacin najeriya inda kuma take cibiyar daukar rayukan mutane da yaduwa har wato zuwa ƙananan hukumomi inda abin zai nuna cewa mutum 2028 sun kamu da kwarar a jihar kuma cutar ta yaɗu zuwa kanan hukumomi guda 20 na jihar a cikin shirin na mulaika mu na yau ina ɗauke da jaridu guda biyu akwai egypt today ta ƙasar masar da kuma sudan tribune ta ƙasar sudan za mu fara da jaridar egypt today wacce take cewa gwamnatin ƙasar masar ta aika da saƙon ta'aziyya ga ƙasar algeria dangane da mutuwar mutane kimanin 65 sanadiyar gobarar daji wata ta tashi a dazuzzuka a arewacin ƙasar wanda akalla ya kashe mutane 65 kamar yadda majiyar tashar talabijin ta kasar ta algeria ta bayyana a ranar laraba gwamnatin kasar masar ta mika wannan ta'aziyyar ne a daidai lokacin da a mutane suke kara mutuwa a wannan gobar ta daji an ce a cikin wanda suka rasa rayukansu a cikin wannan gobara ta daji akwai sojoji 28 wa'anda sha biyu daga cikinsu sun rasa rayukansu sauran kuma suka ji rauni gwamnatin kasar masar ta bayyana wato ta'aziyyata ga algeria kan wannan babban rashin da kuma wannan musibar ta gobarar daji wacce ta game kasashen duniya da dama a kasashen turai da amurka da dai sauransu to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa ma'aikatar kula da harkokin 'yan sanda ta bayyana cewa an ware wa rundunar 'yan sandan najeriya naira biliyan hudu domin sayan man fetur ga motocin sintiri ministan harkokin 'yan sanda mai gari wato dingyaɗe shi ne bayyana haka a wurin wani taro da ya halarta game da abin da ya shafi harkokin jami'an 'yan sanda a birnin tarayya abuja sanarwar kuma da ya fitar ta nuna cewa dama wannan kuɗaɗe ya riga fitar da su tun a kasuwan kuɗi na wannan shekara ta 2021 dingiyaɗi ya faɗi cewa za a amfani da kuɗaɗen ne a dukkan sassan 'yan sanda a faɗin jihohi 26 har da birnin tarayyar abuja da ke tarayyar najeriya ɗin a cewarsa wannan shine kawai na farko da aka taɓa baiwa 'yan sanda kuɗaɗen ko kuma ƙudan kuɗaɗe don zuba wa motocinsu na sintiri man fetur don da aiki yadda ya kamata. wani bangare jaridar egypt tana cewa gwamnatin kasar masar a shirye take ta fara samar da allurar rigakafi na 700,000 na johnson and johnson don wato wadata da kasan da isassun allurar rigakafin cutar ta corona malama hala ziyat ministan lafiyan kasar ta kara jaddada cewa za ta haɗa kai da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wanda suke samar da allurar rigakafi wadatattu ga ƙasashen afirka don ganin cewa an samar da isasshen wato ita allurar rigakafin ga ƙasashen afirka wanda suka hada da wato allurar da rigakafi nan na kasar china wato sinopharm to daga nan sai jaridar sudan tribune wacce take cewa sabon mai gabatar da kara a kotun kasa da kasa ta icc karim khan ya isa birnin khartun na kasar sudan a ranar litinin da na gabata kuma zai ci gaba da ziyara a kasar har zuwa wato yau alhamis sabon mai gabatar da kara a kotun na icc karim khan zai gana da jami'an gwamnatin kasar ta sudan sannan da wasu wanda al'amura na take haƙƙin bil'adam suka shafa karim khan dai ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta sudan da ta miƙa mata wasu wa'anda ake tuhuma da take bilhaƙin bil'adaman a ƙasar ta sudan daga ciki har da tsohon shugaban ƙasa wato umar hassan al bashir to masu wurare da yake lokacin da aka ɗero shirin ya kawo jiki wani jarin zami a nan ka to masu wurare a yi lafiya madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar ma yau tare da sunusi ina duniyar Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa kana kuma da ɗaukan hankula a ɓangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. cikin 'yan kwanakin ne dai an gudanar da ganawa tsakanin manyan jami'an ƙasashen amurka da iraki dangane da makomar sojojin mamayar amurka da suke jibge a kasar ta irakin biyo bayan ci gaba da kiraye-kiraye da al'ummar kasar suke yi na ficewar sojojin mamaya daga kasar tasu duk da cewa dai shugaban amurkan joe biden ya yi alkawarin janye sojojin mamayan daga iraki tun ma lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma bayan an nada shi a matsayin shugaban sai dai kuma kamar yadda daman wasu suka zata a wannan karan ma dai amurkan ta sake yin halin nata na rashin cika alkawari inda shugaban amurkan ya sanar da cewa lallai sojojin amurkan za su ci gaba da zama a iraƙin sai dai da wata sifa ta daban ba yadda aka san su a baya ba to kome ce ce wannan sifa ɗin to wannan dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa da kuma ƙarin haske dangane da manufar amurka ɗin a wannan bangare. don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barkamu da sake saduwa a farkon wannan mako ne dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa kasar amurka don tattaunawa da shugaban kasar joe biden da nufin karkare tattaunawar da ke gudana tsakanin iraki din da kusasar amurkan kan alakar da ke tsakanin kasashen biyu musamman ma dai dangane da batun makomar sojojin mamayar amurka da suke kasar ta iraki wanda kuma adadinsu yana da yawan gaske musamman ma dai biyu bayan irin yanayin yadda al'ummar kasar kai hatta ma dai majalisar kasar ta fitar da sanarwa ta fitar da kuduri da ke kiran amurkawa din da su fice daga kasar don ko lokacin mamaya ya riga da ya kawo karshe to wannan tattaunawar da ita ce ta hudu tsakanin irakawa ɗin da amurkawan wacce kuma an gudanar da tattaunawa ta daban-daban tsakanin jami'an ƙasashen biyu da ta faro tun daga zaman tattaunawa ta haɗin gwiwa ta kwamitin soji inda tawagar iraki ɗin take ƙarƙashin jagorancin babban mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasar kasim al'araji sannan ita kuma ta ɓangaren amurka ɗin tawaga ta take karkashin jagorancin sakataren tsaron kasar lloyd austin da tattauna hanyoyin da za a bi wurin janye sojojin mamaya din daga kasar ta iraki bai bayan matsalolin da suke fuskanta musamman irin hare da dakarun gwagwarmaya suke kai musu lamarin da ya tilasta jami'an amurkan amincewa da hakan da kuma kokari gani wurin ganin cewa an janye sojojin na amurka daga kasar wanda kuma shi ma daga duka alamu daga cikin irin bukatun da al'ummar kasar suke yi biyo bayan irin hasarorin da suke ci gaba da na rayuka da na dukiya ba tare da kuma an sami wani abu a ɗayan bangaren ba to kamar yadda kuma shi ma dai ministan harkokin wajen iraƙin fuad hussein ya gana da takwaransa na kasar amurkan antony blinken a ci gaba suna da suke din sannan aka karkare da ta da ganawar da ta gudana tsakanin firayim ministan iraki din da kuma shugaban amurka wacce aka gudanar da ita a shekarun jiya litinin abinda wannan ganawa da kuma tattaunawa ta hudu da waɗanda suka gabace ta abinda ta bambanta da su shine da cewa abinda aka tsara na cewa shugaban su waɗannan shugabanni biyu za su fitar da sanarwar bayan taro da za ta kunshi sakamakon ganawar ƙasashen biyu da ta gudana musamman ma dai batun makomar sojojin 'yan mamaya na 'yan waje kimanin 3,500 da suke iraƙin cikinsu kuwa har da sojojin amurka guda 2,500 waɗanda majalisar ƙasar irakin da kuma al'ummar ƙasar suka buƙaci da a tattara su a fitar da su daga ƙasar bayan aika-aikan da suka aikata bisa umarnin tsohon shugaban amurkan donald trump na kashe tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci ta ƙasar iran laftanar janar kasim suleimani da kuma wato mataimakin kwamandan dakarun sa kai na ƙasar iraƙin abu mahdi al-muhandis wanda wannan kisan gilla da aka yi wata alama ce da ke nuni da karya da kuma rashin ingancin ikiran da amurka take yi na fada da ta'addanci don kuwa idan da tana fada da ta'addanci da gaske take yi to waɗannan mutane guda biyu ba su ne waɗanda ya kamata amurkan a ce ta kashe su a wancan lokaci din ba bisa la'akari da irin rawar da suka taka kuma suke takawa a lokacin wurin fada da ƙungiyoyin ta'addanci a iraki din wanda kowa ya riga da ya san cewa ficewar da'ish da kuma tilasta wa isis din wata kungiyar ta da'ish ficewa daga iraki da kuma kawo karshen irin ayyukansu na ta'addanci yana da alaka ne da irin tsayin dakan da waɗannan ƙungiyoyi na gwagwarmaya suka yi amma ba wai irin ƙarfi da amurkan take guda ba wanda haka ɗin ya sanya da dama masu kiranta da ta fara tunanin abin da ya kamata a ce ta aikata to amma kisan gillan da aka yi wa waɗannan bayan allah guda biyu lautanar janar kasim sulemani da kuma abu mahadi al-muhandis ya tabbatar da cewa amurka ba da gaske take ba a fada da 'yan ta'adda kamar yadda aka sha bayyana cewa tana ma da hannu gurin kirkiro irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci waɗanda suke aiki a halin yanzu a ƙasashe daban-daban na musulmi da kuma na larabawa kama daga iraki din ne har zuwa ƙasashen kamar syria labanan da ma wasu ƙasashe na wannan yanki din. mai jan hankali cikin wannan lamari dai shine cewa jaridan wall street journal ta amurka din ta yi riga malam masallaci kan dukkanin waɗannan tarurruka hata ma taron da firaministan iraki da kuma shugaba biden din na amurka suka gudanar inda ta bayyana cewa sanarwar bayan taron ganawar shugabannin biyu za ta kunshi kira zuwa ga fisewar sojojin amurka daga iraki to zuwa karshen wannan shekaran to sai dai kuma jaridar ta bayyana cewa wani daga cikin manyan jami'an amurka ya shaida mata cewa lallai amurkan ba za ta janye sojojinta daga iraki ba abinda dai kawai za ta yi shine sauya suna da irin aikin da wasu sojojin na amurka suke aikatawa a iraki ba wai ragewa ko janye sojojin amurkan ba yalai kuwa abinda ya faru kenan yayin da shugaban amurka joe biden din yake magana jim kaɗan bayan gana wasa da firaministan na iraki inda ya ce za su fitar da sojojin amurka daga irakin sai dai kuma za su bar wasu a matsayin masu horar da rundunar sojojin iraki to wanda haka din yana nuni da irin abin da amurka take son cimmawa da kuma manufar da take son cimmawa duk da cewa yan gwagwarmaya sun bayyana cewa wannan ma abin da amurka take son yi wani kokari ne kawai na sauya suna amma sojojin suna nan sannan kuma matuƙa sojojin amurka suka ci gaba da zama a nan iraki to ko ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin kare ƙasarsu da kuma yin duk abin da za su yi wurin fatattakan waɗannan sojoji daga ƙasar da kuma tsarkake su daga ainihin ƙazantar da sojojin suka kawo to haka ne ma sanya da dama daga cikin masu sanya ido kan sha'anin irakin suke cewa amurka ta hanyar waɗannan kalamai na jami'an ƙasar da kuma jaridun ƙasar da suke samun irin waɗannan bayanai ta hannun wasu daga cikin jami'ai amurka ne ba ta tunanin janye sojojinta daga iraki ba sai dai tana da ƙoƙari ne kawai ta hanyar sauya suna da kuma rawar da sojojin na amurka za su ci gaba takawa a ƙasar ta iraki wanda kuma hakan wani ƙoƙari ne wajen ganin an sun cire duk wani dalili na ci gaba da wanzuwar kungiyoyin gwagwarmaya a kasar ta iraki daga nan kuma da kokarin tunzara al'umma akan waɗannan kungiyoyi wanda hakan zai share musu fagen kai hare-hare a kansu waɗannan masu sanya idanuwa suna jingina da kuma ƙarfafa wannan magana tasu ne da wannan ra'ayi nasu zuwa ga maganganun sojojin amurkan su da kansu na cire siffar sojojin yaƙi da amurka take da shi a iraki zuwa ga masu korar da sojojin ƙasa ta iraki sojojin da kuma su al'ummar suna da haƙƙin mayar da martani a duk lokacin suka fuskanci duk wani hari kuma barazana wanda wasu suka fasara hakan a matsayin wani share fage da kuma halatta duk wani harin da amurka za ta kai wa kungiyoyin gwagwarmayan na ƙasar ta iraki a duk lokacin da waɗannan dakaru na gwagwarmayan suka kwance wa amurkawan zani a kasuwa to ko shaka babu irakawa suna da dukkanin haƙƙi na nuna damuwa kan dakarun gwagwarmayar nasu da kuma amincinsu don kuwa ko shaka babu amurka da ƙawayenta na daga saudiya da isra'ila ba za su taɓa cimma manufarsu ba matukar dai dakarun har da sha'abi da gwagwarmayar al'ummar iraki suna nan daram a ƙasar a saboda haka ne ko shaka babu waɗannan 'yan uku ɗin ba za su taba jin yin ƙasa a gwiwa wajen ganin sun cutar da waɗannan al'umma ba waɗanda suka sami nasarar kawar da makircin waɗannan 'yan ukun musamman ma dai saudiya da isra'ila wajen haifar da fitinan kabilanci da kuma masaba iraki a saboda haka ne ma dai da dama suke ganin keɓantar tattaunawa ta hudu da fitar da sanarwar bayan taro da ya kunshi magana kan sauya wato rawar da sojojin amurka za su ci gaba takawa a iraki daga sojojin yaƙi zuwa ga sojoji masu ba da horo ga sojojin iraki shi kansa hakan wani lamari ne da ke nuni da cewa matsin lambar da ƙungiyoyin gwagwarmayan iraki ɗin suka yi wa sojojin mamayan na amurka ya fara haifar da ɗame ido sannan kuma dakarun suna da damar za su ci gaba da wato ƙara matsin lamba don fatattakan sojojin mamaya din daga ƙasar don haka ne wasu masanan suke ganin lokaci yayi da amurka za ta batun uya da fakewa da wasu sunaye da sauya rawar da dakarun nata za su taka a iraki sannan kuma ta yi kiyamun laili ga dakarunta waɗanda suke iraki don rage hasarorin da za su ci gaba da fuskanta a irakin nan gaba ta hanyar ficewa da ƙasar cikin ruwan sanyi musamman idan aka yi la'akari da tsayawa kyam da dakarun gwagwarmaya ɗin suka yi ni cewa lallai suna kan bakarsu ta wajibcin ficewar sojojin mamaya daga ƙasar tasu. to masu saurare da haka muka kawo karshen abin da zamu iya gabatar muku saboda karancin lokacin da muke da shi sai a biyo muku sannu hankali a wani shirin na gaba don jin yadda shirin zai kasance kabin da nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa biyu a daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran VOH mai magana Aminu ofis abin Barandawa da magaram a niger Nijar. Ina musulman duniya baki daya barka da eh, sabuwar shiga sabuwar shekara ta 1400 43 wanda ya daidai da shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya musulmin duniya allah ba su zama lafiya da abinci da lafiya za ta ci mai amfani mai magana aminu wafisa bulmagarin da magaran wajen koriya nijar na gode radio biyoyi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau ɗaukakin da zan yi a kan ƙasashenmu na musulmi ya kamata ƙasashenmu na musulmi mu haɗa kanmu wanda babu yadda za a yi wani ya fito daga wata ƙetar ya zo ya gindaya mana abun da ya tsara a kan shi mu bi shi ya kamata mu haɗa kanmu wanda mu ƙasashen musulmi ya kamata mu haɗa kanmu mu zauna a teburin shawara mu yadda muke so a mu na musulunci musamman ma kun ga turawan mulkin mallaka suna shigarwa suna mana katsalandan a cikin harkokinmu na musulunci to ya kamata mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu shine za mu cimma burinmu wanda duk wanda ya shigo ba zai samu nasara a cikin kasashenmu na musulmi ba sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya biyu hausa Assalamu alaikum BOH sashen Hausa rediyon Iran muna godiya da damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke faruwa a sassan duniya. Sunana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zamana a Agadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan sabon shugaban da aka naɗa a Iran. Muna taya shi murna. Ubangiji Allah ya bashi ikon sarke nauyin da aka dora mai ya kuma cika alkawalin da ya dokan ma jama'a Allah ya bashi iko. Lalle ko ba komi dai ma malami ne kuma masanin addinin musulunci ba zai kama da wanda bai da ilimin addini ba samsam duk yadda an kai zai kwatamta saboda jagoranci na mai ilimi bai kama da na wanda bai da ilimi kuma zai samu damar bijire ma turawa saboda mi su turawa matukar ba ka abin da suke so ba to ba za ka shirya da su ba kuma wani abin da suke so ya saba ma addinin ka ya saba ma mutuncin ka ya saba ma aqidar ka da al'adar ka Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare na kule toro a dama garin jamhuriyar Nijar na shigo cikin wannan gida domin in yi ra'ayi na a yau dangance da wutar gobarar da aka samu a ƙasar Algeria dangance kuma da matatan mamatan da aka samu kusan mutum arba'in zuwa da 'yan sanda da 'yan farar hula to Allah ji kansu muna maika ta'aziyar gaisuwar mu ga 'yan ƙasar Algeria ma ga baki ɗaya kuma wannan gobara da aka samu Allah kawo saukin abin Allah ba su karfin gwiwa da za su kawo ƙarshen wannan gobara kuma Allah ka kiyaye mu da irin wannan gobara a kasashen mu na musulmi ko ku in ce a duniya ma gabaki daya kuna tare na toro a daman garin jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum satin hotel biwat mai magana a alhaji lauzu ta ji mai sabo bayan girma da da garin zango nijar na makuwa ba ta alheri wannan sabuwar shekara ta wara Allah ubangiji ya ba mu alherin da yake cikin ta sirrin da yake cikin ta Allah ubangiji ya kare mu dukkan musulmi na ƙasa jihar da magarin da duniya muna ma kowa fata alheri Allah ba mu zalunci ga wannan shekara ta musulunci ku tashi lafiya kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to wannan annoba ta kwalara ko amai da guda da wasu jihohi na najeriya da kuma bayan nan ta a niger sai mu kira ga mutane akan cewa a rika kula da tsabta wanke hannu akai-akai a bar labin wuraren kasamta kuma ya kamata gwamnati ta ci gaba da wayar da kan mutane ta hanyar shine amfani da gidajen rediyoyi da talabijin kuma eh, ya kamata a tanadi ruwa masu tsafta saboda a wannan lokaci gaskiya mutane suna dan shagala da wannan abubuwa saboda ayyuka sun ma mutane yawa sai kuma a taimaka da addu'a allah sa wannan cuta allah ya kawo ya sa maga karshen ta ku tashi lafiya to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madalla masu sauraro sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kuma kamar yadda muka saba tayar ne zai kasance tare da ku da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu amsa tambaya dangane da bautar Allah ta'ala da kuma yadda mumini zai bauta wa Allah kamar yadda muka saba bari mu fara buɗe shirinmu da aya ko kuma ayin alkur'ani mai girma wa'anda suke yin magana dangane da bautar Allah ta'ala maɗaukakin sarki da farko Allah ta'ala yana cewa kuma ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka cikin suratul hijira aya ta 99 a wata ari yana cewa kuma ban halicci aljannu da mutane ba sai domin su bauta mini cikin suratul zariya a shida. wannan ayoyi biyu suna magana kan bautar Allah da kuma manufar bautar Allah ta'ala aya ta suratul Zaria tana magana ne kan cewa manufar halittar aljannu da mutane ita ce bautar Allah ta'ala Sana'a aya ta surta zaria kuma tana cewa ka bautawa allah har lokacin da mutuwa za ta zo maka wannan ba kamar yadda wasu suke fassara ta ba na cewa sai an yi maka kashafi ko kaga yaƙini a duniya sai ka daina bautar allah inda haka ne to manzannin allah wa'anda suka tashi cikin yaƙini da ba su wa allah ta'ala ba sai dai a nan bautar allah ba daidai take a wajen dukkan mutane ba abinda wani zai iya yi wani ba zai iya yi ba imma don rashin lafiya ko don nakasa ko rashin sani ko kuma wani abu daban don haka ne hadisai da dama suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma limamai masu tsarki daga iyalan gidansa sallallahu alaihi wa sallam masu tsarki suna magana kan yadda ya kamata mumini ko kuma muminai su riƙe bautar Allah musamman sanin cewa Allah ta'ala baya buƙatar bautan da muke masa kuma baya kula da yawan salloli da azumi sai dai yana kula da yadda muke yin su sai dai yana duba zukatanmu ne da niyoyinmu da kuma tsoronsa da muke yi sannan ibadu kashi biyu ne akwai wa'anda suka zama wajibi kamar salloli biyar a yini da sallolin idi da juma'a idan imam salam ya bayyana ko sallar ayoyi da sauransu sannan akwai salloli na nafila wa'anda suke da yawa sosai amma mafi muhimmanci daga cikinsu su ne kamar nafiloli baya da kuma kafin sallolin farilla duk abin da ya zama wajibi idan sharuɗansa sun cika to dole ne a kawo su amma nafiloli dole ne mutum ya ɗauki gwargwadon abin da zai iya ɗaukawa wa kansa an karɓo hadisi daga muhammad bin yahaya da isnadinsa har zuwa baban abdullahi imam jafaru sadiq salam yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa lalle wannan addinin mai ƙarfi ne ka shige shi a hankali kada ku sanya ƙiyayyar bautar allah ga bayan allah sai ku kasance kamar mahayi ne wanda ya kasa a hanya bai yi tafiya ba kuma babu abin hawansa da ya rage usulul kafi juz'i na biyu babi na takaita ibada hadisi na ɗaya wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa duk wanda ya ɗauki ayyukan ibada na nafiloli wa'anda suka fi ƙarfinsa to ba zai kai labari ba don zai je ne a kan hanya wato kafin mutuwarsa ya bar su sannan ya nuna mana cewa kada mu cusa ƙiyayyar bautar allah ga bayansa ta hanyar ɗora musu ayyuka na filoli wa'anda ba za su iya ɗauka ba hakan yakan sanya musu ƙiyayya ga bautar Allah ta'ala don haka ana bautar Allah ne da nishaɗi wato a duk lokacin da mutum yake yin ibada ya zamanto yana jin daɗin ibadar ba bisa karhanci yake yinsa ba don haka a kwaɗaitar da mutane wajen bautar Allah amma kada a tilasta musu abin da ba za su iya ɗauka ba musamman na nafiloli a bar kowa ya zaɓarwa kansa abin da zai iya yi ko kuma abin da zai iya ɗauka wa kansa da fatan masu sauraro sun amfana da wannan masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da shafi na hirar mota Afirka daga nan rediyo Hausa VOH To shirin na yau zai yi wani abu da Malam Bahaushe ke cewa waiwaye a don tafiya inda za mu ji ko me yasa ake kallon nahiyar Afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da Allah ya hore mata. To Marilla kamar da aka shi dai shirin a yau zai yi wani abu ne da Malam Bahaushe ke cewa waiwai a dan tafiya. inda za mu ji ko me yasa ake kallon nahiyar afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da allah ya horewa nahiyar domin tattauna wannan batun shirin na afirka a yau mun fara da gaito da dr tukur abdulkadir masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga jami'ar kaduna da ke tarayyar najeriya inda kuma na fara tambayar sa kan taya ci gaba zai wanzu a afirka ai ci gaba zai wanzu ne kawai idan akwai shugabanci na gari ai akwai adalci kuma ana ba jama'a kasashen su damar su zaɓi shugabannin da suke so su yi abin da suke so sai muka ba da misalai da kananan kasashe yanzu kamar kasar masar misali mutanen masar ne suka miƙe suka jaɓi jam'iyyar yan uwa musulmi a ƙarƙashin shugabancin marigayi Muhammad Mursi. Amma sojoji suka nuna fir'aunancin su a fili suka yi kisan gilla ma jama'a suka yi kifar da mulkin da ƙarshe ma wannan bawan Allah mutuwa yi a hannun fir'auna da suke mulki ƙasar Masar yanzu. In ka tafi ƙasa kamar Mali arziki ce Allah ya mata akwai arziki da yawa a ƙarƙashin ƙasa da Allah ya ba ma ƙasar. Amma saboda lalacewar shugabanci a ƙasar an hana su amfana sojojin mamaya kawai suke amfana da kamfanonin ƙasashen su. na ba da misalin jamhuriyar demokaratiyar congo kuma na ba da misalin da najeriya saboda aka ci gaba ya yi jini ne idan akwai adalci akwai kuma tsarin shugabanci ingantacci ko mai cin gashin kanshi ba shugabanci da ke sa shugaba yana murna ya zamanto cewa an karɓe shi a lamba goma a downing street a birtaniya ko a fadar elizabeth a paris ko kuma misali a ce yana washington ana karɓan shi wannan yanci ba ya samuwa idan shugabannin mu har yanzu suka kirka ganin kansu kaskantattu ne idan suka aka gwama su da shugaban sauran shugabanni na duniya ko turawa musamman ko kuma sauran kasashe na duniya waɗanda ba afirka ba Dakta wani batun kuma shine yadda duk da tarin arzikin da Allah ya hore wa Afirka amma har yanzu ana kallonta mafi talauci a duniya shin ko ke kawo hakan ne? ci gaban ƙasa ko al'umma ya gina a bisa tsarin shugabanci ne akwai shugabanci na gari akwai shugabanni da suka san daɗin yanci suka san martabar jama'ansu in ba manta ba an taɓa lokacin da shugaban tsohuwar demokaradiyya lokacin ƙasar zayar kafin ta koma sunanta na asali Mobutu sai sai ko aka rika girarin shi ya fi kowane mutum kuɗi Afirka ga shugabanni na nadama a ƙasashe ga in ba manta ba shugaban ƙasar Algeria sai daga ƙarshe sai da aka tunkuɗe shi yana sama da shekara wajen kusan goma yana mulkin kasar amma yana kan kujera da masu lalura na zama suke zama a kai saboda haka shugabanci ina ne shugabanci zai samu ta ina ne eh, ci gaba zai samu duk arzikin da kasar afirka take da shi ragagge ne sai da tasiri mutum shugabannin afirka ba su taso ba su tashi daga ainihin ba su farka daga baccin da suke ba mulki na san kai na fifita zuri'a na fifita yan uwa na fifita iyali da bangaranci bai daina ba bayan da za a samu ci gaba. Eh, duk da haka dai kamar wasu lokutan haka aka samu wasu kungiyoyi haka ko kuma wasu ɗaiɗaikun mutane da suke tasowa su nuna kyan jinan ci gaba da kasancewan turawa a kasashen su to sai dai kuma mafi yawanci shugabannin kasashen suna kunnan uwar shegu dangane da waɗannan kiraye-kirayen kamar me yake kawo hakan ne. to raguwa da ke kasashen yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo a tada ko da za a bijire a tada kayar baya sai ya zama ba a samu nasara ba. in mu manta ba an yi yunkuri an kifar da gwamnatin kama karya ta umar albashir a sudan amma kuma ainihin kusan zan ce an kashe maciji ne ba a yanke kansa ba saboda sojojin ne da suka mara mai baya waɗanda da bazar su yi rawa su ne suke kan mulkin kuma zai wahala idan aka yi la'akari da irin gudunmawar da kasashen da zalunci a kasashen musulmi da larabawa ya katutu irin su masar irin su haɗaɗɗaya dole larabawa da goyon bayan da suke fama waɗannan sojoji ke kan ba su zai wahala mutanen sudan su zama abin da suke so in ba manta ba algeria an yi gwagwarmaya a shekara ta alif ɗari casa'in da ɗaya zuwa da biyu da irin gwagwarmaya da jam'iyya ta islamic salvation front ta yi ta samu nasara sojoji suka kifar da su suka rusa su aka jefa kasar cikin yakin basasa har aka samu dai aka dan samu sassaucin abubuwa ga kuma halin da sauran kasashe na yankunan afirka musamman kudu da sahara suke saboda haka wannan al'amari ne da muddin bangaranci kuma zai launin fata ko kiyayya ta kabilanci ba ta kawo ba ba za a daina ba ko ba za ta kawo ba idan shugabanni kasassu suka ci gaba da kasance su ke mulki saboda abin da ke rike da su a mulkin dama shine rabuwar mutanen in mutane kawunan su ɗaya ne to ba za a yi ci gaba da mulkin kama karyan ba. To daga ƙarshe dakta ne a ganin ku mafita dangane da duk waɗannan matsalolin da Afirka take fama da su da kuma yadda za ta fita cikin wannan kangin. Mafita shine kawai mutanen ƙasashen Afirka kawai wata ke Afirka su farka daga barci a cire batu na yayya na ɓangaranci na ware launin fata da sauransu eh, a fuskanci azalumai da suke zaluntar ƙasashen wannan wanda ke nahiyar Afirka. Misali kamar ƙasar Mali ya kamata a ce ba rigima ce kawai da za ta tashi tsakanin ko larabawa ko fulani ko azginawa ba wajen tunkarar zalunci kowane bangare da ke wannan kasa su zalunta su ake saboda aka su haɗa kansu sauran kasashe ma da yankuna na afirka abin da ya kamata su yi kenan dole sai an haɗa kai za a iya fuskantar zalunci zalunci idan mutane suka ba za su iya tunkarar shi ba su kawo ƙarshen shi. rashin shugabanni na gari da za su yaƙi cin hanci da rashawa garba ciki da dukiyar ƙasa da basussukan da kasashen afirka ke cewa na sahun gaba a ababen da ake gani na kawo tsaiko wajen samar da cigaba mai ɗaurewa kan hakan ne kuma muka ji ta bakin alhaji shu'aibu idris masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasar tarayyar najeriya ga kuma abin da yake cewa game da batun ciwo bashin da kasashen afirka da dama suka sa a gaba in aka ce ana son a tallafa ma wanda ba shi wa katutu. Tallafin yana iya zuwa nau'i kamar guda biyu ko uku. Farko misali in akwai bashin da ya an ce nan da shekaru biyar za a biya. in aka ce maimakon a biya cikin shekaru biyar a biya cikin shekaru goma kaga an ja tsawon da za a biya bashin wannan kaga tallafi ne na biyu ana iya cewa an yafe sashin wani bashin ko da ruwan da za a dora ma ake dora ma wanda ya ci bashin ne a ce an yafe kaga wannan ma tallafi ne na uku ana iya samun ƙarin bashi ma'ana tunda an ga cewa dole sai an ƙara wa mutum ruwa sannan zai farfaɗo to ai ka naka ƙara basu bashin kuma aka samu bashin a kan rangwame shi ma tallafi ne wanda zai iya sa tattalin arzikin ƙasashen ah, ya farfaɗo wannan wannan kaɗan kenan daga cikin hanyoyin da za a iya tallafa ma ƙasashen da bashi ya masa katutu. Haka nan ana iya canza salon bashin a ma'ana maimakon a ce an kawo zunzurutun kuɗi an ba su bashi sai a samu wasu manya-manyan kamfanoni misali da suke Faransa ko ingila ko jamus su shigo kasashen saka hannun jari don su juya wato kudadensu a wannan kasashen ko kuma a ba kasashen shawarwarin da za su rage ma'aikata ko su rage kashe kuɗi wajen tafiyar da mulki ko kuma shawarwari yadda za su sai da wasu daga cikin kaddarorinsu don su samu su rage bashin kuma sauran kuɗin su amfani da shi a juya don tattalin arzikin ya farfaɗo. Eh, to alhaji wata tambayar ita ce eh, kasashen nan na afirka mafi yawa. yawanci an jima da ake basu su suka kuma wurin biyan bashin sai ya gagara shin kamar mene ne ke kawo kasashen nan illa na yadda za su samu su biya su sukan da ke a wuyansu. to ina ganin ka eh, ba bashin biyan biyar kan gagara kamar zan ce ban yarda da haka nan ba ana biya watakila dai sai in tafiya ta tafiya ya ga ko nauyi ya yi majaki yawa sai ya tsaya yana yana tututu a wasu suna biya sai dai za ka ga cewa misali an baka dala miliyan ɗari ka biya dala miliyan ɗari da ashirin ko da hamsin a ce ana biyan ana nan ana buga kuma dala miliyan saba'in sai ka gaba kai miliyan ɗari ka karɓa ka biya ɗari da ashirin amma kuma an ce ana biyan ka miliyan saba'in ka gaba za a ce baka biya ba sai dai kawai nauyin ya fara yi maka yawa a yawancin kasashen a afirka muna da matsaloli da suke hana mu wato biyan bashi farko almundahana rashawa cin hanci cin amana ya yi mana mana yawa a da Allah zai taimake mu mu samu shugabanni na gari wanda za su rage eh, rashawa cin hanci da cin amana da ake yi za a samu sauki wajen aka samu bashin a juya kuɗin a kuma mai da kuɗin a mai da bashin na biyu idan ka ci bashi yanzu misali ka ci bashi ka gyara wutar lantarkin Najeriya muna lissafin cewa kusan duk shekara mu 'yan Najeriya ba mai hasara ba muna hasaran kusan dala biliyan uku saboda saboda rashin wuta yanzu idan ka ce ka samu bashi ka gyara wutar lantarkin Najeriya kuma ana biyan kuɗin wutar lantarkin nan akan ka'ida kan lokaci za a kasa biyan wannan kuɗin kaga ba za a kasa ba muna da matsalolin hanyoyin sufuri yanzu ka ce ka ci bashin dala biliyan goma ka gyara hanyar jirgin ƙasa wanda zai ɗauki abinci daga arewa ya kai kudu ko ya ɗauki kayayyakin mu daga nan arewa a kai teku bakin teku gaba a sashi a jirgin ruwa a kai anya za a ce an kasa biyan wannan bashi kaga ba za a kasa biya ba saboda ai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu to kullum abin da ke damun mu shine farko dai tukun nauyi ya yi makasan yawa saboda yanayin salon yadda ake tafiyar da mulki abin ya yi makasan nauyi tsada ya yi yawa saboda ba za mu iya ci gaba da wannan ba yanzu a ce tsakanin ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu yake da su a Najeriya. Jihohi talatin da shida ka je a gwamnatin tarayya ministoci 'yan sanatoci 'yan majalisar tarayya mutane nawa ake ɗaukar nauyinsu. Na tsaya a kan Najeriya ne saboda mu samu fahimtar wato nauyin tafiyar da mulki da kasashen Afirka ke samu. Ga dai cin hanci ga kuma cin amana ga kuma nauyin tafiyar da mulki ga kuma yadda ake yin ko ma'ana ko kwangila za a bayar yanzu in ka ɗauki kwangila za ka ba da shi a jamus a euro ɗaya in ka na Najeriya in kai in ka ci sa'a a bada ita a euro uku ko euro biyar to kaga ina ta ina za a kai labari yawa eh, to idan muka dawo nan kan Najeriya har ila game da batun wato eh, Najeriya tana halartar wannan taron idan aka dube ta a matsayin kasa wacce Burtaniya ta raina ko kuma a ce renon Ingila kenan eh, wace irin riba za ta iya samu daga Faransa misali wacce take karɓar bakuncin wannan taron To farko dai tukun in ka dubi inda Allah ya aje ƙasar Najeriya kusan gabas da yamma kudu da arewa mun iyaka ne da ƙasashe masu a wanda kasar faransa ta raina inda kawai ba mu iyaka da daga wayannan kasashe ba shine teku da muke gaba da su kamar Legas, Fatakwal, Kalaba da sauransu amma za ga Kamaru, Togo, Niger, Chadi duka mutane kasashe ne wanda Faransa ta raina. Anya Najeriya ta ce ba za ta je irin wannan taro ba saboda ita Birtaniya ta raine ta. Kaga an muka yi wannan kamar mun wauta. Sannan duniya eh, yanzu kusan wannan bambance-bambance na na a'a a ƙasar Portugal ne ta rai mu ko Jamus ko Dutch ko Ingila an ya dan kau ma'ana za ga cewa kasashen tarayyar Turai da Ingila ma da bata cikin tarayyar Turai kusan suna bai ɗaya ne a hankalin su ya zama ɗaya saboda haka irin sasa isa ko kuma yadda suke kisisiniyar da juna ya ɗan ragu ba kamar lokacin da aka yi Cold War ba wato lokacin da za a ce wa'in nan 'yan gurguzu ne wa'in nan 'yan jari hujja ne. To masu saurare anan kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar a cikin shirin na Afirka a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu hali yanzu a madadin wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh